rayuwa zuwa wannan lokaci ya kuma haɗa mu a wannan masallaci da ke cikin wannan jami'a Gombe State University domin karatu a irin wannan yammaci da aka saba a zama muna karatu cikin littafin Allah alƙur'ani mai girma a waɗannan kwanaki na wannan wata mai girma mai daraja wata ramadan muna fatan dukkan alkhairan da Allah ya raba yake kuma rabawa a waɗannan kwanaki Allah ya samu ya kuma waɗanda mun yi gobe da domin da iyayen da zuriyar da iyayen da sauran yan uwan da bayan ana da su mai baki daya muna karatu a cikin suratul hajj mun tsaya a karatu da gabata a yata goma mun tsaya a yata goma za mu tashi a yata goma sha ɗaya a suratul hajj muna fata da ya samu dace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 فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير الله سبحانه وتعالى يجب من الناس من يعبد الله على أقول اقل من شانه والتي ترى على حرفه عبيد الشك وقلت كما عند ساشي تفسير من الناس من يعبد الله على حرفه akwai daga cikin mutane wanda yake bautawa Allah yake rigan addinin Allah a bisa gefe gefe in ta yi daɗi ma in ba ta yi daɗi ba ya fasa wannan aya har rubuta da ayoyin da ke da ita lokacin da waɗansu daga cikin larabawan mawuyi sai su zo annabi sallallahu alaihi wasallam su ce sun musulunta idan mutum ya rinka in ya kawo ya kuma nuna sai ya samu a wannan shekara rakumarsa sun aiki sannan an yi aikuwa a gidansa ya samu ƙaruwa a wannan shekara aka yi garuna ya ce eh lalle wannan addini akwai da ce zauna a cikin addini amma idan aka yi shekara a shekarar da ya musulunta sai ya ba rakumar su sun yi wari ko aka samu sani ita kai wani addini ba sai ya da ba sai suka canfa wani canfi yana tafiya har yanzu yana kuma tafiya a tsare-tsare na mutane ko a siyasa ko a kasuwanci ko a sana'a akan samu wani na da fi shaidan yanzu ya su koma canfi canfi shine a tsiyarwa asiyar shirk annabi sallallahu alaihi wasallam yace canfi shirka misali idan mutane suka zaɓi cewa in dai kullum mutum yana sanye da wata riga mai kala kaza tun ana nuna alamar cewa wani ita ce kamar wato duk makoyarsa ko makamancinsa ko kuma jama'arsa ko makamancin haka idan ya shiga da cewa ba inda zai je sai da kalan wannan riga ko kalan wannan hula ko kalan wannan takalmin ko wani kana wani abu shi ne kawai sa'an inda suka juri wannan to wani za a koma an koma shirka ana samun daidai ko sai ka ga a irin wannan zamani ma karshen da mutane da su fada shirka ba tare da sun an kala ba ko a siyasa ko a kasuwa ko a sana'a ko a wani abu ne na samun abun duniya ko kuma mutane su canza cewa duk lokacin da aka ce wani shi ne gwamna ko wani shi ne shugaban kasa ko wani shi ne sanata da za a samu kaza shi mu da suka karkata zuwa ga wannan sun koma Raka Allah su wa ta'ala ke tsawa ga waɗannan tun ne tun farkon lokaci saboda sun soma tunanin cewa in suka rike addinin musulunci daga zuwa tsara mutum ya shiga addinin musulunci sai soma samun matsaloli sai ɗauka cewa shigansa addini don haka ya canfa Raka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce musu ومن الناس من يعبد الله على حرف daga cikin mutane za su samu wanda yana bautar Allah ala har a bisa kokonto ke sa in za a yi musulunci ana yi shi ne gaba daya addinin Allah addinin Allah ne mutum yana sana'a ne yana kasuwa ne yana siyasa ne yana aikin gwamnati ne duk abin da mutum yake yi kawai Allah shi ne Allah eh kar ya canja daga addinin ka kar ya ja da baya kar ya sake duk abin da zai same shi na rayuwa shi ko zai sami shi domin Allah ya riga ya riga ya kada abin da za a samu na arziki wannan al'arubuce shi kyau ta hanyar za a samu mutum ya dage ya ga cewa ta hanyar halal ya yake neman arzikinsa ba abin da zai hana shi samu shi dan zai yawa mutum cewa a in yi tsaya a hanyar halal zalla to zai samu kaza da kaza da kaza ba a duk abin da mutum ya kaucewa hanya ya same shi misali ga yayi gidaje da yawa yayi motoci da yawa yayi kaza da yawa da ya akula wannan abubuwan da ya sami da hanyar halal amma in bai hakura ba ne gaggawa da kuka cikin hanyar haram sai sanin ta hanyar haram sai rai sai shi dan ya dinga raya masa cewa da ba ya bar hanya ba da ba zai samu waɗannan abubuwan hali ne mutum da yake sai an arzikin da ba na ba amma ya sani cewa ta hanyar halal ya samu ko ta hanyar haram shi ne inda za a yi hisabi da tashin alkiyama don ka canta canta da tsafe-tsafe da shirkoki daban-daban shirka nau'o'i daban-daban waɗanda tun larabawa a wancan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana rayu suke yin sa to haka ne ke tafiya ila kiyamin sa'a in ba mu ya zo a kan tauhidi ba za ka Allah ya yi tsawa Wani zai ke canta canta yana kokon dole a kan harkar addini فقال الله ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه الخير يطمئن إن الخير يسامح يطمئن به يبدو يحبك لله فأنت تحرك الدين وإن أصابته فتنة إن فتنة تسامحين الجنة أتى مرش داشي in kwalaba ala yawon zai juya da ka ya bar addinin a mutum yana maganganu rinka tace magana tsakaninsa da ubangiji ko magana ta shafi hakkin Allah a ce kai kun hau gaba da yi wani da a ah, kai ka san kaza ai eh, kaza ai shi yasa ba ai kaza ba a kar mutum ya jona wani abu na canfi cewa yanayin ya zama kaza ne don kaza a sai dai idan kuma wani mutum ya zama mutum a wani kuma wani abu ne daban wani ba canfi bane ido da ido ne zabi wani ya taka wani ya hada shi haƙƙinsa wani wani abu ne daban amma mutum ya duba yanayi ko a ce a ah, inda kana mu'amala da wani ba za ka yi arziki ba wannan canfe-canfe ƙarya ne wanda idan wani yake za ka yi to dole sai ka yi za ka je wasu suna cewa akwai mawaka a ƙasar nan wa'in sun yi wa mutum waka to yakan ci yakan ci zaɓe ta da suka wannan tsari ne na fada cikin shirka yawa tsari fada fada cikin shirka sai ga ana tafi iya wanda suka ci ba za a yi ba za a zaɓo waɗanda aka yi wa wakan ko wasu suna nan da yawa sai a kawo wanda suka ci wanda duka gaba ɗaya za ka ga sai ga wanda ke neman yin siyasa in suka yi wasa sai su fada cikin shirka ce haka ne eh to ko miliyan nawa wajen kashe sai yayi mun waka ke sai sai an kama yin wannan duk wa'annan abubuwa a kiyar ka a hankali sai shiga jikin mutum saboda sha'awar abin duniya ko sha'awar kuɗi ko sha'awar mulki ko sha'awar mukami sai mutum ya sake Allah ko ya sani ko bai sani ba haka wajibi a rika lura da abubuwa da Allah ke faɗi musamman waɗannan ayoyi na suratul hajj suna magana tsantsa akan tauhidi alaka tsakanin mutum da ubangijin da ya halice shi haka kar mu ce zama su in ya ce za mu ce kaza ne in ya kaza bai ce kaza ne duk mun a mai da hankali Allah ce wanda ya ka hasirar duniya wa na yayi asarar duniya da lafiya domin ne a duniya ko ya aka mutu mutum ba zai samu nutsuwa ba ko da ya samu abin da yake so in dai ta hanya ne na ta hanya na shirka da tsiri da sauransu ko ya samu ba zai fito ba za ga wasu su yi tsarin za su yi abubuwa ya su samu dama in sun samu dama ba sa koshi kullum ba sa bacci kullum ba sa nutsuwa wanda yake samun biliyoyin kuɗi in ya samu naira biyar a hannunka sai ya kwace ta saboda kuma da bani da nutsuwa ba da kwanciyar hankali hanyar da ya biyo samu kwa ta hanyar Allah ba ce yasa kalfirar duniya wa kafira, a ganin idan kuwa ya samu duk abin da ya kamata a ce ya haƙura ba zai iya haƙura saboda mai wannan ita ce jarabawa sa tashi da wani kawai a wannan ne to da mutuwar su ne na wannan ya kuma yi asarar lahira saboda duk wanda ya je gaban Allah da shirka inna Allah la yuzilu an yushraka bihi wa yadhkuru ma duna dhalika liman yasha duk abin da aka yi wa Allah da shi na sabo in ya ga dama zai yaji amma shirka ina Allah subhanahu wa ta'ala yana fishi da wanda ya zo gaban sa da shirka baya da farkawa da shirka kawai da ke ana tsakanin da umarni ko da ne wani gara ko da ne wani tsada ko da ne wani tsada ko da ne wani jari ko da ne wani tsada da shi bai wata na hannu Allah ne mai bayar Allah ne mai lalawa amma a kowa ne ba to an zai da ne ni da lalata ba ku da Allah ya zai ka kuma tsarin wanda shi ne hata a yanzu ne hata يذكرون بما يذكر من وحده وما يتعنى أحد ما يستطيع الإيمان ما لا يقول به suna kiran rana wasu suna kiran bishiyoyi wasu suna kiran bokaye wasu suna kiran matsafa wasu suna kiran matsiyuta wasu suna tafiye-tafiye a yanzu a yanzu wancan a soke wancan a abubuwa don wata biyan bukata na duniya yadda kuma dole lahi ma la ya kuma hu wa ma la ya fa'ahu ko ba zai amfana da shi ba abin da bai cutar da shi abin da zai amfana da shi su ne dogara gare su zalika huwa da bari Allah ta wannan shi ne fata mai nisa fata mai nisa shi ne a ce mutum ya rubuta Allah ya kama shirka duk wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana tabbatar da cewa hanyar batar da mutum da wuri shi ne mutum ya samu son neman mulki wanda ne gaban shi sa da duk wanda ya san zai yi siyasa ko ya yi siyasa ko ya yi kasuwanci ko ya yi abubuwa zuwa wani ya ke ya yi da ya ne da hankali ya ka san san su ya yi sun da za a da shi ka a in an yi kaza an yi kaza za a samu kaza wannan abu bukata za ta biya in an yi wannan magana yanke ne kawai ka samu sai ka ga mutum saboda jarrabawa da ya shiga ina ganin cewa bari ya bar Allah ya shiga ne ba abin duniya ta hanyar shirka wannan duk wanda ke siyasa wajibi ne a lura da wannan duk wanda ke hamshakin kasuwanci a lura da wannan haka da wanda ke son ya yi fice a cikin kasuwanci abin sana'a shi ma ya lura da wannan yanzu nan mutum za ka ga akan ɗan abin da bai taka kara ya karya ba wani abu da ake iya kare cikin karamin lokaci kafin kirkawan ido lokaci ya kare sai mutum ya rabu da Allah don ka mai da hankali Allah kiyaye Allah ta zalika huwa dalalul ba'id yad'una man darruhu aqrabu na naf'ihi za ka ga mutum ya koma yana kiran wanda cutarsa gare shi ya fi kusa da amfaninsa gare shi idan muke kwana lalacewa abin da za ka ga yana neman waɗanda yake neman su taimake shi inda ba don ya fada hanyar da ya fada ba ba za ka ga ya fada shi amma za ka ga ya da'u da man darru ne na da mutane daga wai zuwa da suna yanzu su ne yanzu ake neman su ne kawai da sun yi kaza za su yi kaza sai ga mutum gaba ɗaya ya koma da baya ya koma da baya ya koma da baya yana ne can sai ya koma shirka can sai ya koma shiga jini can sai ya koma shiga wasu abubuwa don ne don neman duniya duk abin da zai raba mutum da Allah Allah ya hana muku fatan idan ka tsaya kana addu'a ka nemi اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك فيما أعلم وأن أشرك بك فيما لا أعلم كل كلام يدعون أجل ya Allah ina neman tsarinka da kan akan in je in shirka da kai cikin abin da na sani ko ma cikin abin da ban sani ba misali za a zagaya da mutum ne abin da so babban abin da yake sa mutum ya shiga shirka ko son bukana ko son kuɗi ko son dukiya ko son fili waɗannan abubuwa yanzu nan sai sa mutum ya shiga to da ku ne dai da hankali Allah subhanahu wa ta'ala ya yi aka yi da ulama babu akara min nafsi la bi'sa al mawla wa la bi'sa al wa la bi'sa al ashir Allah ce ke yayi ne al mawla wa wanda aka jibinta cewa shi zai bayar yayi ne kir da shi ce ana tunani kaza da kaza da kaza in dai wani ne in yayi magana ka samu har ka manta Allah in wani ne in yayi magana an ci nasara har amanta Allah idan wani ya tsaya yi aiki ko wani yi wa wani waka ko wani yi kaza kan koyi nan ya koma an koma shirka labi isal maula shir da wannan mai mutuwa mai ba mai shiga bayan gida wanda yake bacci ga wanda za ta kudu hutu na tuwala nau a take shi a koma gurin mai bacci mai cin abinci mai bi yunwa to labi isal maula shir da wanda aka jibinta sannan kuma wa bi isal ashir wa labi isal ashir wa labi isal ashir malamai sun fassara yi fassara biyu saboda tashin wani kuke wani sanashi na bisa ibn an wato kirga a shi dangin mutum waɗanda suka goyi bayansa kan haka amma ba da wani a'a wani bisa ashir a nan ana nufin kirga mu'amala da wannan wanda yake tsola mutum wanda wanda ake kiransa wanda zarruhu aqrabu min nafsihi dinna shine da bi'sal ashir firda alaka da mu'amala ma da irin wannan a ce yau mutum ya dawo mu'amalarsa da wani koma baya wani wanda wata kila baya sallah sai dai a zo rusa kawai ya yi tsafi tsafi ko wasu abubuwa kai da bi'sal maula wala bi'sal ashir firda mu'amala da alakantuwa da irin wannan ya Allah Allah ya kiyaye na إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب فليمدد بسبب إلى السماء ثم فليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من الله سبحانه وتعالى فإن الله الذي الله سبحانه وتعالى يبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات يلا جدد وأن الإيمان إيمان مقري وعملوا الصالحات كأيدي مقري إيمان كوجه فقمع إيمان الأمنية ويسوه العمل ويسلمه العمل كأيدي مقري

duk abin da zai aiki na kwarai ce sai zai iya yin kuskure wani sai zai iya yin daidai amma kokarin sa in ka da ta da imama bayan wani jama'a duk da suka san shi to sai ka wani mutum kirki ne amma kuma yana iya yin kuskure wani sai wani yana iya yin ba daidai wani sai ko da shi ma dan adam kullukum khata'un wa khayrul khata'in Wani za ka كانوا يعرفون أكثر من ذلك وإذا mu'amala da ana yi da shi a kasuwa? wani za su samu yana kuskure a ma'aikatan sa wani za su amma kurakurai ne waɗanda babu yadda aka iya ɗan adam ne shi yana iya yin su amma in ka tara shi ka ce a auna da kurakuransa da yawan alkairansa kuma da an zo mafi linjayar jama'a ma abin da za su kai wani ayyukan kimin kwarai amma ko bai hana samun ko yana da gazawa Wani shi ne dan adalci ana so ko da shi zaman to haka ya zama ni jayar aikin sa da haka ake samun rahmar Allah babu wani a cikin mu da zai je gaban Allah wani shi gaba ɗayan sa 100% mutumin kirki ne a ba zai yi dole a samu rinjaye dai a samu an ci nasara amma akwai kurakurai a gefe wani sai Allah ya kai mana za ka Allah subhanahu wa ta'ala ce inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa 'amilu salihati jannati Allah ya shigar da su aljanna wacce wannan aljanna tajri min tahtiha al-anhar ko a ma'ana a karkashin gidan mutum ba wai aljanna ne gaba ɗaya aka yi ƙoramu duk ƴan aljanna in suna so su sha abu da za su sha sai su je wannan ƙoramu su nemo ba a'a ne ta tahtiha al Shi ne a ƙarƙashin gidan mutum a gidan mutum ba wai ƙarƙashin ƙasa nan ba sai mutum ya sauka ƙasa can ƙasa saboda zai ɗebo ruwa ko zai ɗebo nono ya sha ko zai ɗebo giyan gidan aljanna ya sha ko zai ɗebo ruwa ya sha a gidan kawai suke kwalanya. su suna kwalanya ba tare da kona rami ba yadda a duniya in ruwa yana wuri ta wuri to dole sai kaga yayi alamar rani amma a gidan aljanna waɗannan kogi kogi ne kogin zuwa kogin madara kogin ruwa kogin giya na gidan aljanna suna gudana amma kuma ba sa na kasa haka ce kawai gudana da ya iya inda Allah ya ce su wuce nan suke wucewa ba sa ta'adi balle a nemo wanda zai gyara a ba sa ta'adi wucewa kawai ita inda ya lafiya idan mutum ya zo kawai sha biyu idan yana zaune ko ba sai ya ko gurin su ba daga inda yake kawai da awa rubiya subhanaka allahumma in mutum ce subhanaka allahumma ko niyya su dama ya ga giyan gidan aljanna ne a gaban sa sai ga suna kawai ko a inda yake zaune ba sai ya je inda take ba ita ce za ta zo inda yake kawai abin da zai ce subhanaka allahumma duk abin da yake sha'awa zai zo gare shi idan ya gama kuma ba zuwa zai ya da ya tsaftace gurin ba a'a in yace alhamdulillahi rabbil alamin wa akhiru da'awamu alhamdulillahi rabbil alamin in yace alhamdulillahi rabbil alamin ma'ana ya zama amfani da su kenan sai ga kawai wurin gaba ɗaya ba komai duk an tattare an tsari shikenan haka Allah subhanahu wataala yi wannan tajri ya taki al anhar inna Allah yaf'alu ma yuri lalle Allah yana aikata abun da ya ga daman aikatawa duk abun da Allah ya yi magana ta kare inna ma amruhu idza arada shay'an an ya kula lahu kun ya yakun in yace kasance sai abun ya kasance yadda Allah yake so abun ya kasance Allah ce man kana yaqulu Allah sura Allah fi dunya wal akhirah duk wanda yake tsammanin cewa Allah ba zai taimaki Annabi sallallahu alaihi wasallam a duniya ko a lahira ba kafin da yake da ganin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam dan gidan talakawa ne ba an sarauta ba Annabi sallallahu alaihi wasallam mutanensa iya gidansa ga yadda yake shi kansa ba mai kuɗi ba ne ba mai arziki ba ne ba mai mulki ba ne ta yaya ne za a ce zai kasara a kan to da suka tsaya tsayi da kafuna da za su yi rusa da awar annabi sallallahu alaihi wasallam shine sai Allah ya ce musu su saurara man kana yazunnu wanda bi ya kasance yana zaton Allah yansura hullahu wai cewa Allah wannan yansura hu bari din ya kudu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda bai ce tsammanin cewa Allah da zai taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam ba fi duniya a rayuwar duniya wal akhirah da rayuwar lahira to wanda yake tsammanin haka falyamdur bi sababin ila samai nan an fassara guda biyu tashin tabi'ai suka tafi cewa waliyan bin bi sababin ila sama'i yayi dai ya dauki giya ya rataya a saman gidansa a sama'i anan suka ce saman gidansa ai su bai su baitihi saman gidansa thumma yarqa ya rataya kansa ya rataya kansa da wannan giya din thumma yarqa sannan ya yanke ya yanke wannan igiya ɗin saboda fishi ya fato falyanzu ya duba ya gani har yi bi don da kai biyu ma ya gani wannan makircin da ya yi na rataye kansa a gidansa yana iya tafiyar da abin da yake baki haushi na taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya yi haka yana nufin taimakon Allah zai tsaya ya daina zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yana da zai yi haka ya gani in taimakon Allah zai tsaya zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan fassara da biyu fassara da biyu falyanzu bi sababin ila samaa wanda yake jin cewa Allah da zai taimaki Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwar duniya da lahira ba ke dauki giya ya rafiya ta a kan sama sama da ake zuwa ya rafiya ta ya hau igiyar ya rinka tafiya yana yana tafiya cikin igiyar irin da sojojin ciya da irin da idan ya je tun ba ya taba sannan ya yanke hanyar taimakon Allah da suke zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanke ta daga kan kasa iso gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi haka fal yanzu ya duba ya gani hal yubi banda kai ni, ma ya duba shin ma kirkin da ya yi na hawa sama ta hanyar ibiya da yanke taimakon Allah zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake bashi haushi ma ya zuwa abin da yake bashi haushi na samun taimakon Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya duba ya gani ya koyo magana kuma sai da ka samu ke ba Allah kun yi haka don ka ko haka yayi yayi ta ba don kuma da ma'ana duk abin da yake yi wai ya rusa taimakon Allah zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da mutum yake yi idan yayi shi zai ga cewa wannan taimakon Allah ya fasa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da wannan yake nuna duk wanda tsaya akan gaskiya duk wanda ya tsaya kan gaskiya kuma ya tsaya tsayin daga kan gaskiya ba ta da cutar wani ba wani wasu mutane ce za su hana wannan gaskiya ke yaduwa ko za su hana taimakon Allah isuwa zuwa gare shi su gwada su da ba da yi hana taimakon Allah zuwa ga bawan Allah taimakon Allah ya iso ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kira sun yi shirin su kashe Annabi sallallahu alaihi wasallam yakin bada an yi ne don a kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakin uhud an yi ne don a kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakin kanda an yi ne don a kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk ba su hana salama an yi ɗaiɗai ko musulun ka zuwa kai wasu su ma musulun ta kai wani ya zo don kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ƙarshe ya wani ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a baya yau ko kunai ranar yakin kunai sai ya zo sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kai in ya har an zuwa rasa ga wani eh wani wanda ke kike miki ne sai ka tafi da san zuwa rasa ya dawo kirgin sa yana kama kirgin sa sai na ji mafi kiyayya abin da na fi a rayuwa ta a duniya shine ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da zai fito a rayuwa ta duniya shi ne ga bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu shi a ce ni ne da ni na kawar da shi amma yana dafa dubina sai na ji babu nan soyayya mutane a duniya in ba shi ba sai sai na ji ashhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah suraka ibn malik suraka ibn malik shi ma da wani ne ne Allah sallallahu alaihi wasallam ran da sai tafiya da sai hijira shi da Abu Bakar radiyallahu ta'ala sai ibn Quraysh radiyallahu ta'ala da ke nuna hanya ya zo yin kasu ba sallallahu wani wasallam ya ya dau jinga a cikin gina da aikin ka kawai zai kawo kayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a biya shi wannan kuɗi an tsadan sai da shi ya hawo shi sai ya kawo kayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai ya zo kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ji ina sai ga wani irin kariya ya zo da san daga ina kariya take zuwa ba sai ji ya koma da baya sai ya tashi a cikin ya tashi a cikin yayyar ina zai biya koma da baya da da su bari sai ta ya turaka na san abin da ya kawo na san abin da aka shirya da kai za a biya ka kuɗi ne za ka kace ni kake sanna za ka ga ni labarin ka kake da biya su da labarin da kake kawo na tabbata kai ban Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma ban yi da imani da su ne abu da nake roƙon ba shine ka tabbatar da mutanen Makka duk ya kokarin da zai na kashe ka na yi ina so ka tabbatar musu na yi iya kokari na kasu ɗauka yaudaran su na yi me za a yi in tabbatar musu cewa eh na zo duk abin da zan na kashe ka ya gagara Allah ya hana ni iya kashe ka na saka da adalci ni wani nake so to bai ya da wani ya kace annabi sallallahu alaihi wasallam shi yanzu abin da yake to annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wa mutanen Makka sai sai shi ke bari in maka abin da kake so yace ya ababaka rubuta maka min muhammad rasulillah sallallahu alaihi wasallam lalle surata ya zo yayi abin da zai yi ya kace ni ga ni ga surata wannan takaddar ni muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nake ba wa surata ku sani cewa ya zo yayi ya ba kai amma bai kace ni ba ya tarubu da wannan ya ba wa surata ya ce ka kai musu ya ci gaba da tafiya zai yi gida surata kuma ya koma irin da mutanen maka ce ya mutanen maka ya kurai kurai kuma ce da ga sako ga rubutun manzon Allah sun zarafin da ya ba da umarni aka rubuta a wurin ne ga sakanin manzon Allah sun zarafin ya zo a cikin wannan takarda na yi iya kokari ma wanda yake da ba wallahi shi manzon Allah eh, kayi yawo wurin ka aka ba da wannan daga cikin kudin da aka yi. Rada kuma da yake da kai ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kafin ya dawo da ana sura da yake yi masa ya tura ka zan ba ku wannan takardar amma ina so ka shaida wannan takardar in ka in ka nuna mu ka aje ta amuri ina tabbatar maka wannan addini ne Allah zai kai shi inda ba ka tsammani kaga kibra mai ne an kawo kullum na kan tarbiyyar za ka gan shi a hannun al-musulmai ya ce kin suna nan yin kuma sai zai lokaci zai zo kuma kai din nan za ka rayu sai ka gara ya ce haka ne ya ce kuma ya kuma yana cikin da mamaki ya ka to amma dai na gani yi kamar mai zuwa da ke yi daga ƙarshe zai yi imanu ya yi ta cewa a nan sallallahu alaihi wa Allah yana nan yana nan yana nan har annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sa abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya mutu ya gama khalifancin sa umar radiyallahu ta'ala anhu yana khalifanci addinin musulunci ya ratsa kurs aka rusa aka ɗauko hulan kan sarki kisra aka kai wani madina aka ba wa umar radiyallahu ta'ala anhu shine khalifa umar radiyallahu ta'ala anhu yana kan minbar yace aina suraka ina suraka ba ya tsufa har ya tsufa ya bayani yana tambaya yake gari na ya annura mu'mini yake zo ga kan sarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baka labari a lokacin sura ga yake na tabbata manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imani na ya tabu na tabbata magana da gaskiya ce da kuma da kai na sallallahu da kuma ya faɗi magana ko bayan shekara dubu ne sai ta tabbata duk wanda ya faɗa ga nan muna ganin shi ga nan muna ganin yanzu ya ba da labari mutum zai yi magana duniya za ta matse ya ba da labari kasuwanci zai matse gashi yanzu nan wani ina yau ya yi kasuwanci da mutanen china an nuna wasu kayan da yake so ya saya, ya zaɓi kayan da yake so an ce masa an loda ya tura kuɗi mutanen da sai da sun karɓi kuɗi ya ji a kawo ne kuma in sha Allah nan da ɗan kwanaki kaɗan kayan sa zai fito Najeriya a nan kuma ya ba da labarin za a yi a cikin shekaru sama da ɗari biyu da su lokacin suna faruwa ya ba da labarin za a yi magana da juna igiyar takalmin mutum zai yi magana da shi tun da wata lokaci malaman suka fassara cewa ma'anarsa shi ne abin da za a kai makonarsa na technology Allah ya faɗa cikin Alƙur'ani hatta idan akhadhat al-ard zukruha wa zayyalat wa dhanna ahluha annahum qadiruna alayha ataha amruna laylan wa nahara faj'alnaha akidan ka'annam takunu bil-ard globalization da yake faruwa ne duniya ta zama guri ɗaya wannan na gabar yana magana da na kudu na kudu yana magana da na arewa na arewa yana magana da na yamma cikin karamin lokaci da yanzu na kuma ga dama dan uwansa ya je umra an yi wa ka za su magana wani dan uwansa yana karatu a Amurka an yi wa za su magana wani dan uwansa yana China an yi wa za su magana wani lokaci wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin da a yi haka amari ya kasance don a sadiqul mas'ul in ya ba da labari ka jira kawai lokacin ya yi in ajalin ka yayi wani lokaci ka tabbata na bayan da ba wanda shi ne a sanin da za ka tafi da yawa da yawa ya ba da labari taimakon Allah ya zo gare da kuma mutumin tsammani na gabar Allah ba za su yi ba sai su yi su yi ba Allah ya yi Allah ya yi Allah ya yi an zanna mu ayatin bayyana haka nan dai muka saukar da shi wannan alƙur'ani ayatin ayoyi ne bayyana bayyana in ana kiran sa alqur'ani an san alqur'ani a ba a maganar Allah ana yi ana ba za mu yi da wannan duk wanda kake jin cewa a kawo maganar sa in ba maganar Allah ko maganar bai san Allah sallallahu alaihi wasallam ko maganar sahabbai da suka rayu da wajen Allah sallallahu alaihi wasallam suka samu wannan fadalar ba wallahi duk ne da suka taru an zamu karanta maganar sa ayi guda kullum ne zo mu zo da maganar ta kai ko da an wace da an dai amma Allah ya ga maganar Allah ne dan ka ba ka gaje fara kai jin daɗi ya fice kana azumi ya ce kuma ba ka ajin azumi saboda me Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da dawo mu aku ne dan duk mu samu da abin Allah Allah ta ba mu da to da bayan an da zamu ayati bayyana haka da muka kokar da ayoyi bayyana ne masu bayyana ƙarya da gaskiya masu bayyana alal da hawa masu bayyana ne kawai da nuna wa anna Allah ya hadi dole kuma lalle Allah yana da yadda yake أما subhanahu على ta'ala ya yi Allah ya إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد الله سبحانه وتعالى يقول الذين آمنوا لن يولد الذين سوء tun daga safon annabtar na hari da har zuwa ranar karfiya na kundi wanda zina hari wanda da suka zafi ya hujjarci su ne ya hujjawa wani wasa da yi da sabiyawa sabiyawa da ya hujjawa wannan sara da kuma na sarawa wannan nuna da na nuna ba ko da kuma na wannan da ake yi da waɗanda suka zama yi masu tarayya da Allah duk wanda a mafi daban-daban daban akwai akwai akwai akwai akwai Allah wani lallai Allah ne da ne tsakanin su na tsakanin za a gane mummire ne su ne bayan Allah ba su tafiya a aljanna ranar tashin alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai ware wadannan gaba daya wa'annan jirginawa ne waɗancan nasarawa ne waɗancan sabi'awa ne waɗancan bujusawa ne waɗancan mushrikai ne Ni ne zama da rasu da imani su ne wa'anda za su je aljanna na yadkhulu jannata illa mu'min Allah subhanahu wa ta'ala ya babu mai shiga aljanna sai mu'min za ka ce zama ko mumini ya tsaya a kan imani ya zoje ya bar shirka ya bar dukkan tarkace bidiyo da dukkan abubuwan da wani ke zuwa ga shirka zuwa ga sabon Allah da biya da ayyuka shi ne ce su domin ya ya fara zuwa ga Allah zai rage tsakanin ta da suke da mutanen da ba su inna yau ya fi da wani mutanen da a Allah ala kulli shay'in shahid lalle Allah ya yi من كده على الذكر حاول الله يكون قوة نصر صالحا وجبا وإنجيل ولم تأتي من الله أخذت الجمعة قوة من جنسي على الأمين ويجازى على الأمين لا أقول أكثر به وتقول النبي إذا كنت يعيش ويعيد بلا هذا المستعار يا إن الله على كل شيء استطاع من حالته في شعوره من شدة قوة إن من زيادة قوة إن من زيادة قوة ورفع كل شيء نعم والجبال والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء لرمى سجلاء إيه سجلاء موافق الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا لن يرى أن الله سبحانه وتعالى أن يسير من السماوات والأرض شو ما أن يكون من السماوات dukkan abin da suke cikin sama da dukkan abin da suke cikin sama suna cikin da wani wacce mutum aka na rana tana dogara da Allah wani kamar haka nan wata yana dogara da Allah wani ne zai da hannun sai suna dogara da Allah wani ne zai da hannun duwan suna dogara da Allah wani ne zai da hannun suna dogara da Allah wani kawai da sauran dabbobi suke a bayan ƙasa gaba ɗayan su suna dogara da Allah وكثير من الناس نقل دينها الى السنه ليكون بها لعنه وكثير حق عليها دينها الى السنه بها كلمه كبر عذاب الله لم تبدا لم تبدا لها الذي يؤمن بالله وما والذي الله يسأل على أنه فقال يؤمن بالله والاحتجاب إن الله مؤمن lalle Allah yana aiki da abu da ya dafa wannan kuma da ya dafa Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi da ya yi da kuma ne da mun yi da malamin da ke yin aiki ta yi da akan dukkan sauran sunan alqur'ani saboda sujjada biyu a cikin ta ba a akwai za ka kallon yin sunan amma ita abu da ya ba ta yi da akan sauran sunan alqur'ani shi ne samun sujjada biyu a cikin ta lokacin da duk dan adam ya karanta ayar sujada sai ya yi sujada to ya inganta shaitan shaitan yana faɗi ciki yana tashi hankali zai gudu yana tafiya yana kuma ya ga dan adam an kuma sai da sujada ya yi sujada zai shiga aljanna ni kuma an farce da sujada na yi kuma ta wuce da shaitan da kuma wanda ya karanta ayar sujada ya yi sujada sunan Allah yana da kyawun aqida ta farkon aljanna to da duk inda ake karatun alƙur'ani ko yake karatun alƙur'ani in ka zo bayan sujjada a kan ka bar daga ma da yayi sujjada ya sa wani mutum da kuma gabata in sun yi sujjada ma sun yi kiro kuka sun yi kuka a ciki to da kai ai Allah wa wataala yana yaga bayan sa da wai yake cewa abin da ne ne wani gora ne ne يبكون ويزيدون خشوعا إذا يقضى عليهم الحدود للأسفال الكتبة ويحدود بالأسفال يبكون ويزيدهم خشوعا ويزيدون بالأسفال يبكون لكن بسوفات الجواجه تذكروا أجيب كثير أجل بيوت التغيرات أتفاهم سكتي ko kafara ko ko rashin sani ko ko an sani ana tsayawa shine sujjada lokacin karatun alqur'ani sai kuma sujjada idan Allah ta same ka sujudu shukur wannan sujudu tilawa akwai kuma sujudu shukur idan ka ga ta samu da kusan yawa ana mantawa da wannan Kan da yawa ana mantawa da wannan kana zaune ko a cikin kasuwa ko a ka, ko kana zaune a ofishin ka, ko kana zaune ko kana zaune a masallaci ko kana zaune a rufa ko kana zaune a gidanka sai ka ji kiri kana buɗe wani ka sai ka ga alam an yi salari take sai ka yi jira sai ka yi kamar o an yi salari eh shi kenan hawa amara mutane nawa ne ma'aikata wani mutum ma'aikata a ƙasashen duniya waɗanda suka ne da Allah saboda ana yaki a ƙasar su mutane nawa yanzu su zan ita da ya kuma da ta ba ta kuma ta bai na bari a yanzu da ruwa kaɗan ina yanzu da ruwa su zan manyan manyan jami'an da manyan manyan wurare da kwamfirnin ƙasar a ƙasar idan aka yi da wanda zama kuka yi da kawai kana da idan manyan manyan farzai da suke da idan jami'o'i ina suka samu alaƙa filiya ruwa da filiya ne da kuma da sauran ina suka samu alaƙa ma'aikata ka duba yamen ka ba in ka dawo ka zangar nan libya ina suka samu alaƙa ya mafi tsammani to ka zaga ya kasashen duniya da shigo na Najeriya ƙauyuka a yankunan zamfara ƙauyuka a yankunan kabila ƙauyuka a yankunan da daban a na mutum da mai mana to ta ce kana da wani lafiya kuma sai ka ga ala sai ka fara da shi da nan ka gode wa sai wani lafiya wa ka gode wani abu ne wani alawa ne ya mutu da Allah ya kaddara za ta samu ba ka samu yi ka sai ka fara da shi da nan kai ko kayan da aka aka kuma mana in kuɗi ya shiga ai ba da damar a yi a sai kayan da kuma a ba ka kuɗi Allah na to kai da ya sun yi shi kuma da kuma ya ba na kuma na ba na kai kake shi ko su je da shi da ala kuma Allah yana ganin wanda shi ma in ga sun shigo Allah kai da ya ba ka ya kai Allah ai ne ne kamar yi Allah taimakon addini da mai tsawon tattalin arzikinka ya tabbata a cikin su yadda kuɗi da kuma wani kuɗi ya yi noma da yi kujala a gobe wa duk da kake karanta alƙur'ani da kuma aya da kujala ka yi kujala domin an sun da dawo da kujala sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam idan suka ji dan su yana karatu ba su an ba ya yi kujala da kujala يعني كل قول يقول على الجلاء في كتاب وما كان كان آية على الجلاء في كلام الجلاء ما هو الجلاء فسوف هذه الآية هو إمام كتاب إلى الله وما هو ما كان آية من الآية كل ما هو مصطفى في كل من آية من سورة كل كابل كنا أنا أقول يعني كل كابل كنا ليكلم هو آية في ما الجلاء هذا الآية في كل سورة والقرآن يقول الحمد لله والإسلام في كذا الحمد لله هو الشاعر أو يقول الدين الشاعر أمير ما لا يمكن أن كذا هو الشاعر أبو الناس ما كان هو الشاعر أبو عبد الله بن عام عبد الله بن عباس رضي الله عنه من الآراء هذا مخلوق الجلال فليس كأنه الدعاء وكله يخلق الجلال شيء أن الله وملائكته أن أخبر أن الله ينزل الأمور في السماوات وما في الأرض ذكر أمر الإنسان العليم في الإنسان الثلاثة لا تعمل ومريد أن الله وملائكته أولا يقول ما أخبر الله في الإنسان يتخيل الله من عن اليمين والشمال من الرجال والمسافرين شوف هذا ربكم بالبلد وسأل على الإنسان يتخيل الله الأرض ومن ذلك الناس الذي أتى سيأتي الجزاء من المليون يؤتي الحكمة للإسلام بشكل فمن لا تفاجأ بهذا وإن من شيء إلا تحده السماوات والأرض تحده السماوات والأرض وإن من شيء إلا تحده السماوات والأرض Thank you.